tsayar mu guda ɗaya ce mai tambaya ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ce Allah ya ƙara wa malin lafiya amin Allah ya ƙare mu baki daya ya ce tambaya ta ita ce akwai wasu mutane da suke zaune a karkara sun saba da yin noman rani da damina akwai wani abu da suke yi lokacin rani suna yin dashen rake su kula da shi har sai damuna ta faɗi sai su sayar da amfanin zuwa ga wani shi kuma ya ƙarasa kula da shi idan lokacin fitarwa ya yi sai ya cire ya sayar don Allah menene matsayin irin wannan kasuwanci Allah ya saka da alkhairi ya halatta to amma akwai ƙa'ida ƙa'ida ne har sai da shan ya kama ƙasa an tabbatar da ya ɗauko yi to a wannan lokacin ne ake siyarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana cinikin dashe har sai ya fara alamar nuna ya bura kenan an gane ko akwai kuma cinikin iri daban shi iri daman ba a dashe yake ba a ƙasa yake daban to shi kuma wannan cinikin dashe an gane ko musulunci ya yarda da cinikin dashe amma da sharadi hatta ya buduwa salahuhu har sai ya ɗauko nuna ya ɗauko bura to sannan ake siyarwa ma'ana an ga ya kama ɗin to sannan sai a yi maganar cinikinsa amma ka dasa ba wata alama da ta nuna da shan ya da su ya kama ƙasa ya nuna alamar zai yi ka siyar to a wannan lokacin bai halatta ba domin zai iya yiwa ka siyar wa mutum a haka kuma alhalin mataccen da shi ne bai ma kama ƙasa ba an gane ko amma in ya riga ya kama ƙasa alamar ya ɗan fara fitar da tofo hanci ganye ya ɗan fara fita alamar ya da su ya kama ƙasa ta wannan lokaci ana iya siyar da shi babu laifi Allah ya samu mu dace to akwai wai matsala da take faruwa zuwan yara masallaci da wuri su zo su shiga sahun gaba manya sukan zo su rinka zare su to gaskiya a musulunci ba a cire wani daga sahu don wani ya shiga abinda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce su manya su zo su tsaya a saitin liman an gane ko idan babba ya zo ya tsaya a saitin liman ya yi daidai amma idan bai zo ba kuma za a ta da sallah ai kaga ba za a bar wajen haka ba idan yaro ya zo shi ya zo ya shiga wajen ba kuma wani dalilin da in ka zo za ka janye yaro kai ka shiga ba a yin wannan da haka shi babba ya zo masallaci da wuri kuma ya samu tsakiya daidai bayan liman hikimar haka saboda idan wani abu ya faru a sallah na matsala za a yi istiklafi wani liman ko alwalarsa ta kare ko wani abu zai jawo wani to ya jawo babba mai hankali ko kuma liman ya samu tangarɗa karatu to ana son waɗanda za su tsaya a bayan nan nasu su zama mai masu karatu ne su tayar da shi to duk wannan shine fatan da ake yi shi yasa aka ce manya masu hankali su tsaya a saitin liman annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin muslim ya ce liya liya ni ulul ahlami minkum wan nuha lallai masu nutsuwa da kintsuwa a cikinku su za su ke tsayawa a daidai bayana an gane ko sun mallabi na yaludahum sannan masu biye musu da aka malamai sun yi maganganu da yawa akan cire yara daga sahu wannan wani abu ne daban kuskure ne ba a yi shi duk wanda ya zo a kan lokaci shi yake zama a sahu ba a ce sahun yara ya zama a baya ba ko sahun manya ya zama a gaba ba babu wannan tsarin a musulunci kawai abin da ya tabbata shine manya masu hankali su ne a saitin liman amma dama da liman hagu da liman sauran sahu kowa ma yana iya tsayawa mata ne kaɗai sahunsu yana can baya sai kuma maza sahunsu yana gaba amma mazan nan ko yara da manya ne cakuduwa ake duk babu bambanci ina fata an gane

in ku ka bar shi a ninke kuma sai ka samu ragi kai dan aike ne shi dan aike in asara ta samu me yake yi cika yake me yake yi ka'idar musulunci in dai in asara ta faru za ka dawo a cika ma to in an samu sauki kuma dole ka mayar saboda ya nuna asali ba naka bane ka aka yi idan ka gaba za ka yi kyauta ba ne sai ka ce to a gaya maka eh, haƙƙinka kai kuma da za a baka ta misali kai ta san nan sai ta kira da ta ga shi in je kana son shadda fara guda dubu a kan nawa nawa suke a kasuwa misali sai muke da kai yau kuma suke za ka bani a san naira dubu goma shadda to kai ba za ka bani dubu amma in je in nema a kasuwa to ai in urfi ne in eh. to akwai urfi urfi shine abin da mutane suka saba a kansa ita shari'a tana daukan duk abin da mutane suka saba to kamar sharɗi ne yawwa jamil idan an saba irin wannan nau'in kasuwancin za ka bayar a je a kawo maka kaya in asara ce shi zai ɗauka To in haka ne kuma in riba ce tasa ce wannan ai kamar ma kun yi agreement ne ko da ba a furta ba urfi yana hukunta haka amma idan babu urfi kawai zo ka kawo min kaya kaza kaza kaza ga kuɗi wannan kamar aike ne shi in an samu asara za ka dawo don haka in an samu canji ma dole ka dawo sai dai kai kuma sai a fitar da kai wannan shi ne alaikumussalam akwai wata matsalar ma har ila ta sallah an ce da yawan mutane suna kukan tsawaita sallah tsawaita sallah wata sallah ce ake yi har a ce an tsawaita eh to na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja kunnan limaman akan tsayawaitawa mutane sallar da za ta gagare su wata rana wani sahabi ya je mai aikin karfi ne ka ɗauka ko lebura ko burkila ko to sai je sai dawo masallacin unguwarsu za a yi sallah sallar isha limamin da ya kabbar raka a farko sai da ya karanta bakara kaf aka zo ya shiga ali imrana mamun nan ya ga kai shi ba zai iya ba ya je ya yi aiki ya gaji jarinsa shi ne ya kwanta da wuri ya yi bacci ya huta gobe ya fita ya sake nema kawai sai ja gefe sai ya yi sallarsa yana idar da sallah da aka idar da sallah mutane suka rinka cewa kaga wani munafiki ana sallah ya gudu to shi kuma yana jin za a yi masa bakal lamba nan da nan gari ya waye ya sammako ya tafi wajen annabi ya ce kaji kaji wani limamin mu ne amma kaji kaji ni kuma mai aikin karfi ne ya zo sallar isharaka a farko sai da ya shanye bakara ya shiga ali imrana daga bazan zan iya ba na jawo na yi sallata sai na ji mutane suna ce min munafiki sai annabi ya ce a tura a kira limamin aka kira limamin ya yi masa faɗa mai tsanani ya ce yanzu kai fitinanne ne so kake ka koran mun mutane a fattanun anta sahabin ya ce sai da na yi burin ina ma ban musulunta ba sai bayan wannan ranar saboda bacin ran da naga annabi yayi akan fada yace to duk wanda zai wa mutane sallah ya sauƙaƙa musu in sallah kake so kai mai tsawo kaje kai kai ka a gida wani sahabi ya taba zuwa wajen annabi ya ce ya ba aikin Allah ni fa bana zuwa sallah asuba a raka'a farko sai na ji an shiga ta biyu <laughs> yace saboda bai yace saboda limamin mu tsawata mana yake to shi ma annabi ya kira shi ya masa fada suka ce ba mu taɓa ganin annabi yayi fada ba irin fadan da yawa wannan limamin to amma tare da haka idan ka kalli sallar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ta asuba yana karanta sura mai ayoyi ɗari a raka'a farko ya karanta kamar sittin raka'a ta biyu ya karanta arba'in wani lokaci ya karanta sura mai aya sittin raka'a farko ya karanta arba'in raka'a ta biyu ya karanta ashirin to malamai suka ce in dai a sallar asuba karatun ka bai wuce raka'a ɗari sura aya ɗari ba ba za a ce ka tsawaita ba wannan ba laifin ka bane lalacin mutane ne kuma musamman in dai karatun naka karatu ne mu'tadili tsaka tsaki ba karatun da in ka ja aya ɗaya sai agogo ya kifta sakan goma za ka shiga ta biyu ba to wannan <laughs> karatun aji kake ba karatun sallah ba an gane ko shi karatun sallah ana yin sa kusa kusa kusa kusa har akai to da haka ya kamata mutane su fahimci wannan kuma musamman Sallah asuba yana daga cikin hikimar da yasa ake tsawaita ta in kai kana ganin ka tashi tintin dare wani shi bai da wannan damar tashin tun farkon dare in dai ba jiya ana as-salatu khairu minan nawm ba iya tashi to kuma in ya tashi a wannan lokacin kila zai tashi da uzurin sai yayi wanka ko da uzurin sai yayi alwala sannan kuma tahowa masallaci da duku-dukun duhu shi ma daban ne saɓanin inda rana ne mutum dole yana tunanin ina zai sa kafarsa ina zai cire da sauransu to wannan yasa da yawa daga cikin sahabbai sukan tsawaita sallar asuba har sukan jinkirta wasu abubuwa wai dan burin mutane su zo su yi me su riska sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda shine wanda ya maida alqunutu ya zama kafin ruku'u qunutu na sallar asuba wanda yana daga cikin qunutun nawazili shi qunutu na sallar farilla ana yin sa ne bayan an yi ruku'u amma Usman sai ya mai da shi kafin ruku'u aka ce me yasa kai haka yace saboda waɗanda ba su samu sallah ba su zo su samu domin in mun riga mun yi ruku'un ƙarshe muka dago to duk wanda ya zo ya same mu a wannan halin ba bai samu sallah ba domin sai ya sake yin cikakkiyar raka'a biyu yace to amma duk yadda zaka riske mu kafin ruku'u to in dai muka yi ruku'u tare da kai shine ka samu wannan raka'ar sai dai kuma ka ci ko raka'a biyu da ka dai bana nasiha ga limamai su ja sallah ja mai tsawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalai a sallar azhar la'asar magriba isha yace ku rinka karanta da irin su hal ataka mana irin su eh, wal fajri irin su wal shamsi irin su tini, irin su alam nashraha manzo Allah da kansa ya kwatun waɗannan a cikin hadisai ya nuna a rinka karanta da su to sai dai kamar yadda na faɗa wani yanayin karatunsa ko da a ce gajeruwar sura ya karanta sai ka ji ta yi maka tsawo saboda tsawaita karatu to irin wannan karatun sai ya yi limamai su kula da shi sannan akwai wasu daga cikin mutane su in dai ba daga sabbu zuwa nasu ka karanta ba to ko ina ka karanta ka yi doguwar sura saboda shi kawai in dai an fita daga inda ya sani to an tsawaita shi inda ya sani ne bai tsawo daga sabbu zuwa alamta zuwa minar jinnati wan nasu nan duk gajejjeru ne kaga a sabbu zaka samu aya goma aya takwas zuwa ƙasa amma zaka iya a bakar ka karanta aya ɗaya ta fi sabbu da alamta da hal'ataka da wal duk tsawo aya ɗaya ce amma ta fi surori ukun nan tsawo to kaga irin waɗannan ya kamata mutane su gane ba babbar sura bane ta shehu jaha ba wani labari na shehu jaha shehu jaha ne ya zo masallaci aka yi sallah sai aka karanta alamtara kaifa a'a sai aka karanta ko suratun nahali ne sai ji ta yi tsawo da aka idar da sallah sai ya tambayi wani ce wani wace sura aka karanta za ka ce suratun nahali ce nahali yana nufin kudin zuma sai ce to amma dai ta yi tsawo da ya sake zuwa sai ji an kama da ya ji fili to shi a tunaninsa fili giwa ta fito ya ce to tun da jiya an yi kudin zuma ma mun sha wuya yau giwa ku ai sai inda hali ya yi <laughs> ya ce yau giwa kuma ai sai inda hali ya yi ba za mu iya ba to da aka kai kawai ka ne ƙur'ani kallon alamtara kaifa ne da <laughs> kallon fili ne da nahali so da ka dai ya yan uwa mu kula da damuwar mutane kuma su limamu a su mamu su sani cewa sallah fa ibada ce ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah bai ce ba ka shiga sallah kana da wata damuwa akwai damuwoyin da kwata-kwata in kana da su ma ba a yadda ka shiga sallah ba in ma ka shiga sallah ba ta yi ba mutumin da yake jin yunwa kar ya zo sallah duk falalar da ake samu a jam'i in kana jin yunwa ka ci ka ya fi falalar bahaushe ya gaskiya da ya ce ci ne gaba da sallah nassi ne da yawan mutane za ka ga musamman lokacin azumi kuninsa da ɗini da ƙosansa kawai sai ya sha ruwa ya tawo masallaci da haka ko alamtar ka karanta kai masa tsawo saboda tunaninsa yana wajen kuninsa to amma da ka tsaya ka sha kunin ka taho ba za ka ga tsawon ba na ɗaya kenan na biyu in kana da matsuwa kana jin fitsari ko kana jin bahaya ka je ban ɗakinka dan nan duk yadda aka motsa kai an matsa maka saboda a matsa kake matsawa ba ta liman ba ce taka ce to da haka ba a sallah ana jin yunwa ba a sallah ana da matsuwar shiga makewayi da zarar kana jin wannan an sauke maka jam'i je kai kayakka je ka biya bukatar ka sannan ka zo sallah amma da yawan mutane sai ga mutum ya zo cikinsa yana kogi ya matsu da fitsari ko ya matsu da bahaya ana idar da sallah ka gai fudi ya fita me ya zafi asara bi kai sallar ba ta yi ba kuma baka yi fitsarin ka ba sallar ba ta yi ba kuma baka shiga ɗakin ka ba sallar ba ta yi ba kuma baka ci abincin ka ba asara bi kai Allah ya fi ka san ka samu lada shi yasa ya kawo maka aikin ladan kuma ya faɗa maka ladan amma duk da haka sai ya ce maka banda a lokaci kaza banda a yanayi kaza banda a yanayi kaza musamman wani lokaci ko a sallar nafila mutum zai zo maka sallar tahajjudi na dare ko ya zo sallar asham kuma ya zo ya ta gungunin wai an tsawaita to fila ce fa ba dole ba ce kai tafiyar ka wanda ya ga dama ne ya zo wanda ya shirya tsayuwa ya taho amma sallar dare ba a tsaya ba to me aka yi kenan ai ba ai komai ba a sallar dare in ba a tsaya ba ita sallar dare kawai ka'idar da annabi ya ce da kun fara jin bacci ku hakura ku yanke ku tafi ku yi bacci saboda matsalar kar ka zo garin kai istighfari ka zo kana sumbatin bacci garin ka roƙi gafara ka zo kana roƙon azaba garin ka yabi Allah ka zo kana zagin Allah saboda sumbatin bacci manzo Allah ya shigo masallaci ya tarar da sahabbai a jikin fila-fila na masallaci sun ɗaɗɗaura igiyoyi ya ce wannan igiyoyin na me suka ce in kana sallah ne ka tsawaita muka ji bacci sai mu hau Lido? dan kan mu faɗi ya ce a ba a haka ko kwakwance igiyoyin nan duk wanda ya ji bacci ya tafi ya baccin sa da haka duk mutumin da za a yi sallar tahajjudi ko sallar tarawihi bai shirya ba ya zo yana an tsawaita an yi kaza a ba ka da gaskiya a nan abinda ba dole ba kai ka kawo kanka kana da dama kai kiyamul lailin ka a gida da qul huwallahu ko da kul a'udhu rabbil falaq da kul a'udhu rabbin nas amma in dai mutane suka shirya za su yi sallar mai tsawo wanda kuma daman tsawaitawa ake so a sallolin nafila ka yadda ka shigo to baka da bakin magana sai inda aka yi da kai amma sallar farilla wannan tunda ta kowa ce shi yasa aka ce to abu larurorin mutane a sauƙaƙa musu kada a tsawaita musu Allah ya sa mu dace na jin wannan shine karshen tambayar mu sai Allah ya kai mako bai zuwa su ba to mm. mm. shi ma kuma an ba shi gidan a ba ya karba ba ne gado dai za a yawa dole mahaifiya tana ciki shi ma yana ciki amma kuma shi wanda ya rasu bai da 'ya'ya a to shi kenan mahaifansa ne kadai za su gaje shi shi mahaifi ba zai ce kawai ya karbi gida ba abu in ya zama gado to ko kai ka ba da shi a da yanzu ba kai kadai za ka mallake shi ba saboda wanda ka ba wa ka riga ka mallaka masa kuma yanzu ya mutu shi kuma magadansa ba kai kadai ba ne idan mutum ya mutu bayi da mata bayi da ɗa to iyayensa su za su ci gadonsa iyayensa dama ko yana da mata da 'ya'yan masu za su ci gadonsa iyaye ba sa faduwa a gado to amma irin wannan yanayi gadon shi ne ita uwa za a bata ɗaya bisa shida kaga uba kenan shi zai rike sauran biyar ɗin an gane ko ubangiji maɗaukakin sarki ya faɗa cewa wa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali'um fa in kana lahu ikhwatun fali'ummihi sudus ita uwa idan kai kaɗai ka mutu ba mata ba 'ya'ya to za ta gaji ɗaya bisa uku amma in akwai ‘yan uwa to ita za ta gaji ɗaya bisa shida in akwai uba shi zai gaje sauran sauran ‘yan uwan kuma ba za su yi gadon ba amma in ba uba ita uwa ba ta cinye gado ita kaɗai za ta gaji ɗaya bisa shidanta sauran kuma a rabawa ‘yan uwa ‘yan uwan idan bayi da ‘ya'ya to ‘yan uwan in maza da mata ne falin zakari misal hazil unsaye namiji a bashi shaya biyu mace a bata shaya ɗaya to wannan ne. da haka a wannan lokacin duk da uba shi ya bayar da kayan amma ya riga ya bayar ya fita daga mallakarsa so yanzu da ɗan ya mutu yanzu sun zama kayan gado shi zai gada uwa za ta gada gadon uwa a ciki ɗaya bisa shida tunda akwai yan uwa shi kuma uba ya hana yan uwan gado domin yan uwa ba sa gado da uba eh yayyanka ko kannanka inda babanka yana nan ya fi su karfi ture su yake yi to shi kuma sai ya cinye sauran kaso biyar ɗin. da haka dole ne uba a wannan lokacin sai an buga lissafi idan misali gidan nan dubu biyar ne misali ko dubu shida ne sai mu ce to ya cire dubu ɗaya ya ba uwar shi ya haɗa a cikin sauran kayansa ya fitar da ita daga gado kenan Allah ya sa mu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah